الرحمن الرحيم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنفسنا وفرجت عنا لك الحمد wata abuwa na wa basata rizka na wa ta amna na wa jama'ata barkata na wa asanta mu'afata na wa nakul da masu amna ka rabbana wa zata na wa laka alhamdu ala zalika hamda kasira laka alhamdu bi kulli na'amati an amta biha alaina fi kadima aw hadisin aw sirra aw alaniyatin aw kasatin aw amati aw shahidin aw ra'ibin aw hayyin aw mayyitin laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu idza radita wa laka alhamdu ba'da ridha وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك باسمك العظم المبارك الأحب إليك الذي إذا بئت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا سلمت به رحمت وإذا صبرت به فرشت أن تعيذنا من الكفر والفقر والقلة والذلة والإلة وكافة الأمراض والأعراض وسائر الأسكان والأعلام ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ودرجات الأولى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين رب لا تكلنا إلى أحد رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المؤتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد قل بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد وأشفنا من كل داء وسقم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن سورة سورة المؤمنون آية 30 آية 34 muka kwana jiya jiya abin na da kairai ba an karo albasa sun yi musun tashin kiyama sun ce ba gaskiya ba ne bi kaule da ce wasu suka ce aya kwamfi yanzu ne muku alkawari an na ku idan mutum ku idan kun mutu wa tuntura ba kuma kuka zama tula a wa idan kuka zama kasa an an na ku makaraju ko wato a ayin na ku makaraju wato ku za a fitar da kowa yanzu idan kun zama abin nan kun zama tula ko ka zama ƙasa ko ka zama gari annakum juna ko ana sake fitar da kowa kun ga kenan ba su yarda da abin nan ba su yarda da tashin kiyama ba annakum mukhrajuna huwa abin khabru khabru annakum al-ula wa annakum athaniya ta'kidul laha lima dal lamma dal fasalu saboda fasali da mai tsakanin su mai dan tsawo hayata ya da suka ce har abada ba a mutuwa a tashi ban kwan mutu ya mutu har abada har abada hayata hayata ismu fi'ilin madi bi ma'ana abin masdar ai bu'udan bola wato ya nisa kwarai ya yi nisa bi ma'ana ba shi yawa ba shi yawa a mutu a tashi kon mutu bai tashi hayata hayata limatu abu har abada abin da aka yi muku alkawari a karaji mina kuburi na hitowa daga kaburbura suka ce bai yiwa har abada mu bi a yi da lil bayan in hiya wato rayuwa bata kasance ba ai mal ta illa na duniya babu wata rayuwa in ba rayuwa mu ta duniya ba na mutu rayu wa na haya kuma na mutu mu mutu wa na haya kuma rayu bi hayatin abna'ina suka ce wanda ya wanda ya mutu in ya baɗe ya ai bai mutu ba tunda da ya baɗe ya to bai mutu ba wa ma na halin mabutina amma duk wanda ya mutu cikin ma abada ba a tashe wannan ita ce abin nan magana saboda ta nuna ba sai da ana mutuwa a tashi ba hmm. duk da ma abin da an matsala rashin yarda da makoma in mutum ya yadda in an ka mutu ana tashi kun zai yi kokari shi dan abu mai dama dama dan an ka ta sai ya samu makoma mai kyau to amma idan mutum bai yadda ana mutuwa a tashi ba kun ba zai yi abin kwarai don ga gani ne in an ka mutu shi ke in in hawa إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين kasance ba illa rajulun face mutum na iftara ala lahi ya kaga karya jingina ma Allah ya ce wai mutu ana tashi ai mutu ya mutu wannan ita ce magana kai suka ce manzo Allah da ya ce an mutu ana tashi suka ce karya wa na nuna lahu bi mu'minin abada ba mu imani da shi ay musaddiki na bil ba'si da mauti har abada ba mu gasganta ya ce wa in an ka mutu ana tashi har abada ba mu yarda da wannan magana ba gaskiya ta ba to lokacin na manzo ya lura sun gane gaskiya amma kuma ba su bi sai ya huskanci Allah wato ya dauki matakin addu'a tsakani ne da Allah don ya samu mahita shi qala انصرني بما كذبوا sai ya ci gaba da addu'a kamar da yau kun ka gani ga ka'idar manzanni a cikin wannan sura kuna ganin kowane ta yi ma zahi bai ji daɗin abin da ya gani ba sai ya mai da gaba na inda Allah wato ya huskanci Allah yana karanta wannan addu'a rabbi surni ya Allah ka taimaka min bima kaddabuni saboda karyatawa da suka yi mini rabbi sunni bima kaddabuni yana ta maimaitawa bai bari ba sai da Allah ya anshi addu'a ta kala amma qalilin qala amma qalilin la yusbihun nadimin wannan yana ta addu'a rabbin sunni ma kadzabun rabbin sunni ma kadzabun duk wannan matsala ta dama kuna ganin zababben Allah wanda duk matsala ta dama sai ku ga ya dauki buta ta yana ta addu'a yana daga hannuwa ne yana ta yi kuma duk wanda ya ga wani abin da ya kaso ya yi tunanin inda zai samu yaga akwai wahala ya dauki buta ce kawai ka samu wuri ka zanna ka yi ta yin addu'a ai ka yi ta yin addu'a in an ce addu'a ka yi ta roƙo ya Allah ka bani kaza ka rike suna Allah ya Allah magana wadda ta yi kowace girma cikin manganun da malamai sun kai game da suna Allah wanda abbabba wanda ya an ka kire da shi yana ansawa ya an ka roƙai da shi yana basuwa ya an ka nemi gafara ce da shi yana gafartawa in an ka nemi ya kurin ya damuwa da wannan suna yana yawa. magana babba wadda malamai suka yi wadda ta yi kowace girma cikin manganun da malaman musulunci sun kai sun ce wannan suna allahu shi babban suna allah shi ne allahu din magana ta biyu ita ce sun kace ya hayyu ya kayyo to kaga kowane su kana iya kira ya allah ya hayi ya qayyu kowannen su kana iya kira kai ta wani ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza kai ta yi samu wurin ka zanna ko ofis ɗinka kake kana zaune ka ga ana batun kwace ma mukami in za ka shigo duk shigo da alwala ka zanna sauran jama'a kai musu aiki da aiki ya yi sauki mai ofis ga masinja duk wanda ya to an matsala ba muhimmi ce ba ya jira sai na hido wadda an muhimmiya a sanar da kai kai ce ya Allah mukamin ga naukaka an shi ya Allah mukamin ga naukaka an shi ya Allah in ka an sai ba ni wanda ya yi shi ya Allah in ka an sai ba ni wanda ya yi shi kai ta yi ka gani shi Allah baya walakanta wanda ya mai da al'amari gare shi saboda yi ma Allah haka nan ba kowa ka iya yi mai ba saboda haka kakka ga ibada a karama ce a wurin Allah babba ce kwarai Allah ya taimake mu to kun ga haka manzon ya ci gaba da yi to bai bari ba sai da Allah ya sha addu'a ta kala amma kalilin ka karanta eh na karanta kala amma Allah ya ce nan gaba kadan mena zamani na zamani dan kadan wato amma abin nan za'ida fi amma amma kalilin dan lokaci kadan la na mutanen nan za su waye gari la yasiran na za su zama suna masu nadama ala kuburin da kafirce su wata kadibiyan da karyatawa su Allah ya karbi addu'a kenan ya ce basu nan gaba kaɗan za su yi nadama ga maganganun gari suke faɗa ma da sharrin suka kulla ma kun ga Allah ya anshi addu'a ta kenan malama zai ya ci gaba da hankuri ba a daɗe ba fa aka zata musaiha فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ana suna ganin a ba komai ba don wasu ganin suka yi addu'a a ba ta da wani muhimmanci ga ganin su don ba su san girman wannan da ya ce a yi addu'a ba ba su san girman wannan da ya alkawari in an yi addu'a zai ansa ba sai suka suna ganin a ba komai na fa aka zato masaya sai tsawa ta kama su ai sai ya tula azabi tsawa ta azaba awul halaki ko tsawa ta halaka ka'inatan bil haqi kuma ta kasance da gaskiya wa matu sai sun ka mutu gaba dai fa ja'alnahum a sai muka sanya su wato kama abin nan shara ya an ce a wato shara irin kwashe-kwashe nan da gebe ka na wa na haki da kuma sai muka mai shi su kama haka nan sun zama banza a misalin na misalin kamar misalin tsiri idan ya bisa in ya bushe wasan tsiri idan ya bushe sai ya zama shara wakalar qala zujaj kowa abin da na abin a azabin wato to huwa bali shine wanda ya zama abin nan gari min warki shajari na kunnuwa itace idza jara asailu idan gibe ya gudano ya kwaso shi ya kwaso abin nan kunnuwa itace wanda sun ka zama gari wa kala da zubdahu kunnuwa itacen nan sai sun ka cuɗanya da kohon abin nan kohon gibe kun sai su zama shara to haka man kama da mutanen nan suna ganin warge-warge a wannan zan ba kowa ba ne duwar ka ganin mutum a ba kowa ba in ka ga ya mai da al'amari ga Allah yana ibada Allah yana addu'a ji tsoro ne ji tsoro ne wani abu na wurin Allah ji tsoro ne mutum ko wani iri na ko ba na Allah na ba in ya fuskanci Allah ne da kai to yana yiwa Allah ya saurare shi bai saurare ka wannan da ma abin da ibada ta Allah ta wadi da kaskantar da kai in mutum ya samu wanga baka samu ba ya wuce ka saboda ka a kula da kyau kuma a yi ta mai da al'amari ga Allah wakila ko kuma an ce ma yulki sai duk abin da gebe ya watsu ganga wal kadari da kazantar da yake kwasowa mai malayin tafa biyu wanda ba umfani da shi duk ana ce mai a waboda min rahama nisa ga ramar Allah ya tabbata da kawamin zalimi ga mutane addalmai al na wa'anda suke karetawa. kun gani wannan du'a wani alaihi kuma addu'a ko kuma labarin su ne ya ba da labarin wanda yake to ala ta halin kun ga yadda annabawa ke yi to kuma ku ya kan wanda duk ya samu abin da ka damu ne to ya dauki buta ta abin da sa nake ce muku dauki buta in an kai alwala addu'a ta haikar kuwa in an yi addu'a in za a yi addu'a an kai alwala to ta haikar kuwa in an dan gama ta da wani abu na sadaka ta haikar kuwa kamar ka samu ko ɗan sa'i guda na shinkawa ka aika ma wani makwabci sannan daɗa ka ce bismillahi ka mai da gaban ka gabas yana eh, Allah ya so addu'a ka ah, ba ta kusa a yi raddinta ko alama ba za a yi raddinta ba saboda ka Allah muna roƙonka yadda manzannin ga suke mai da al'amari gare ka mu ma Allah shirya mu mai da al'amarin mu gare ka haka duk abin da ya dame mu Allah taimaka mana mu yi ma kamar wanda suke yi maka Allah ka kare mu daga dukkan wani abu wanda muka tsoro Allah kuma ka biya mana bukatun mu na alheri Allah kai mana kariya kuma Allah ka yalwanta mana matsalolin rayuwa ka kara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali ka kara mana lahiya cikin jikunkunan muka shirya mana yan ɗiyanmu wanda ka shirya mu matasan mu duk gaba ɗaya Allah ka shirya su a cikin hadisai ya inganta yin ana ruwa ana karɓa addu'a Allah ya gawa suma an sha'ana ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وأشار تعالى إلى قصص أمم كثيرين سي الله إشارة ذوق قصة وسوى الأمة ديوا جملة دوقلي فقال ثم أنشأنا من بعدهم قرونا سنة مكفارة دهالت وسو جماعة بايا مهلكا وإنشا متعنا أي أقوام متعني دبان دبان مع رسولين تعالى دمان دنسو akari na wasu daban ta kawai lutun kamar mutanen annabi lutu su ma mutanen annabi lutu sun yi laifi sai allah ya halaka su saboda girman ka allah ka shirya mata san ka shirya da tijawan mu ka ta su ga aiki irin na mutanen annabi lutu saboda girman ka allah ka nisan ta matasa da dattijawa daga aiki irin aikin mutanen annabi lutu allah ka kare mu daga sharorinsu saboda rahama wa shu'aibin da mutanen annabi shu'aib su kuma kun ga abin da an kai musu arziki gare su da Allah ya tashi musu azaba ko sau kaya bai sai suwa sai kaya sun kare kullum ya sai sai shi cinikin cewani cinikin da zai cewani kun ga ko da kaya ka kare ya ba mu abin sauwa haka an kai musu gaba ɗaya an ka an she musu ni'ima shi ya azabar da Allah ya musu to saboda ramar ka Allah mu Allah kai muna kariya daga irin wannan azabar Allah ka kare mu ka kare mawadatan mu daga irin wannan azabar wa yunusa da mutane annabi yunusa wa ayyuba da mutane annabi ayyuba duk waɗanga allah ya yi musu adaba da laihin da suka yi to muna roƙonka allah mu allah ka yi muna rahama ka raba mu da sabonka kuma ka raba mu da sha'awar sabonka kuma ka yi muna rahama ka kare mu daga sharorin abin da muka tsoro na duniya da na lahira Mata ta zo ka min ummatin ajala babu wata al'umma da take rikon ajalinta kowane mutum bai wuce ajalin da an kaɗi ba mai bai an ta mutu ƙablahu kamin ajalinta ya yi ta mutu babu al'ummar da ka mutuwa kamin ajalinta ya yi wa ma sa firuna kuma babu mutanen da ka jinkirta ga ajalinsu saboda rahamarka Allah muna roƙonka duk lokacin da za ka karɓi mu ka karɓi mu muna cike da imani Allah saboda rahamarka Allah ka ba mu rayuwa mai tsawo mai albarka wanda abin nan za mu samu aiki na kwarai wanda za ka shigar da mu aljanna babba da shi to zakara ad zakara ad ya ambace damiran muzakkar ba da ta'anisi ra'ayatul ma'ana don kulawa da ma'ana to bayan abin da an halakar da wa'ancan mutane to ya ce kun ba ba al'ummar da aka ribuwa ajalinta ko wace al'umma bisa ajalinta ke tahiya sun ma na rusulana ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا رسلنا سنة مكا أيكم أن دنمو تترى واتجري بدون تنوين واتترى وقرأ به تترى wato jere tabi'i na wasu bayan wasu bayana kulle isnaini zamanin tawilin tsakanin kowaɗanne miya manzo biyu da na gaba da na baya ne akwai lokaci mai tsawo tsakaninsu ma ja ummata rasuluha ko yaushe abin nan manzon al'umma ya zo masu to kazzabu sai su karyata shi duk sanda manzo ya zo sai su ce karya ya kai ba ta ba na ba don ba da sai dun mun ka kashe su duka da na farko da na ƙarshe mun ka biyo na baya eh, abin da mun ka bi na harko da na baya wato wanda mun ka hallaka na harko muka hallaka na baya muka biyo bayan su bil ihlaki wajen hallakawa waje annahu ahadisa mun ka sanya sun ka koma labari wato sai labarin su akai babu alama su babu wani aiki na alheri da sun ka bari balle a tuna su da shi sai dai abin nan labari Koyi yi kokari aiki na kware da shi ake tunawa da mutane don an yi godabe an ce wanga godaben wane na ba shi ka sa a daɗe ana tuna wane ba in wani ya ta wanda bai son wane sai ya canza shi ko ya ce godaben wane na ka ga inda dai da godabe aka tuna ka an dai da tuna shi ke na abin tuna ka sannan hotuna a yi hoto a aji a wannan aikin banza na yana yiwa abin nan wata matsala ta samu hoton sai ya ƙone ko ya abin nan ko ya kece ko kuma ya kan lokaci ne kun ga abin nan inda hoto aka tuna ka kai an mance da kai da aiki na kwarai ake tunawa da mutum kun ga malamai marubuta da tafai ga sunan sun tahi ga dan hodiyo nan babu abin nan hoto ne babu hoton dan hodiyo har yanzu kuma abin nan in ba daga bayan gaba babu gode bai dan hodiyo eh, abin nan sai dai yanzu na aka sa su yanzu ne an sa yanzu ne to amma duk ga yana ana ta abin nan saboda haka da aiki na kwarai sunan mutum ke tabbata wanda bai da aiki na kwarai ba ji allawa a hadi sai mu sanya su su koma abin nan labari kamar ba yi ba wahiya ma yi ta da su biya ajaba abin da ake ba da labari ana hira ce ana mamaki wata siliyan ko dan abin nan da ya bikewa wa musamara ko dan hira jamu abin nan a hadusa aw jamu abin nan hadithin ala gairi kiyasin jamu hadisin fa bu dalli qawamin la yu'minun nisa ga rahmar Allah ta tabbata ga mutanen da ba su da imani boda masuban abin na bi mahazufin ayi abin nan bo'odan bo'odan wato ba'idu bo'odan Sai nisa wato nisa wa du'a du'a'un alaihi kun ga wannan ma baka addu'a ce an kai musu da adam imanin saboda shi imanin su ya Allah saboda rahamar ka mu mutum ko guda cikin mu kaka sanya shi kamar su saboda rahamar ka Allah kada ka sanya mu kuma mutum ko guda cikin mu kaka sanya shi kamar su to an kare maganar wa'annan mutane sun ma da kara kisa ta Musa Sannan ya amince ke sa a naɓi Musa wa Haruwa kuma aka wani hima tare da mutanen su. Waƙa na son Musa. Mun ma'aurasar na Musa wa kohu Haru na biya ya tunawa sulƙonin mu biyar. Don mu'ar sa na Musa wa kawa, sannan muka aiko a naɓin Musa a kama Haruwa da Ga sanan maaikosu biyar ta da ayoyinmu. wasu danin mubin da hujja wadda a bayyana na hujja suldanin mubin wato hujjatun bayyana hujja bayyana na wahiyar yadda wani hannu na aka ba Musa alaihi salama in ya sahi cikin hannu ne ya hisuwa sai ya koma hori hori mai haske hiye da horin lantarki kun ga wannan abin na na mu'ujiza ne aya ce ta musamman wala ba kuma an ba shi wata sanda wato wadda ake ce ma irin sandan mai gida sallallahu alaihi wasallam zato. wato wata doguwar sanda an zato to irin ta ce aga abin da annabi musa wato maya guda maya guda kenan ita sanda annabi musa kun san ita maya guda ita ce wanda yan mai gona ya taba bayan ce daji ya diba ga babu kowa sai ya daga maya guda shi mai maya guda ya wuce ta ya ta ya to ita wannan sanda wato asalin sandan musa kenan haka nan sandan musa take alaihi salamu sai dai shi ta annabi musa ba ta ƙetata ba ta sunnata to alayyata halin eh, shi annabi musa cikin abubuwan da munka ba shi akwai hannu da kuma sanda wa gairuhuma da kuma waninsu min al'ayati na ayoyi muka ba musa muka ce to bismillah za mu aike ka ne ina za ku aike ni ila fir'auna إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين إلى فرعون وملئه زوا a aike Musa zuwa ga Fir'auna da na shi domin idan mala'u sun ka bi kunga sauran jama'a ba su da matsala in shugabanni sun bi dan shugabanni kuna gani ko yanzu shugaba guda in ka samai cikin jama'a aikin da zai yi ma wani lokaci ya yi aikin na mutum dubu za su yi saboda haka akwai muhimmanci ga shiryuwar shugabanni shi ya sa Allah subhanahu ta'ala ya aiki Musa zuwa ga Fir'auna wa mala'a mala'ihi da abin nan mayan mutane ne fasakabaru anil imani ba sai sun kai girman kai sun ka imani da manzancin nan wa billahi sun ka imani da Allah kuma sun ka kafirce ma Allah wa kanu qauman alina abinda ya sa fir'auna da mutane ne sun zama daukakan mutane kun san fir'auna babban mutum na kahiri na amma yana da girma gaskiya don in ya zo ofis an ce in zai zannawa ba ya zannawa sai an kashe mutum musulmi goma sha hudu sannan ya yi zaune ofis ne cikin bani isra'ila bai zannawa kullum sai an kashe sha hudu kullum ya yi musu turaku a daure su sai sun fara daukar rai ya ga sun fara mutuwa sai shi wata irin dariya sai shi haɗe zaune bisa kujera su sannan ya ci gaba da aiki ofis kenan Allah ya ce wa fir'auna zil'auta da da fir'auna tura kun daure bayan Allah to kun ga babba na don haka Allah ya ce wa inna fir'auna fir'auna la'alim bil ardi wa innahu laminal musrifin lalle fir'auna babban mutum na cikin kasa kuma babba na cikin mabannata babba na kware har da Allah ya tabbatar fir'auna babba na to kun ga wanda an ka aika ga babban mutum irin haka kun ga akwai bukatar hankuri saboda haka annabi Musa ya daure yayi ta kokari ya yi da sakon Allah da Fir'auna da mutane ne wa kanu qauman na sun zan mutane madaukaka kahiri na bani Isra'ila sun rinjaye bani Isra'ila amma bil zulmi da zalunci to ga Musa nan ya zo kuma ya fara wa'azi fa qalu anu'minu fa qalu أنؤمن لبشرين wa وقومهما لنا عابدون galu firawuna da mutane ne suka ce a nominu libashirai ne yanzu yana yiwa mu yi imani mu yadda da mutane biyu muke da na kaman mu su musa da abin nan da haruna ai mutane ne kaman mu ya za a ce su manzannin allah na mu bi su alhali wa qaumuhu malana abidun mutane su wato bayi na gare mu wato suna nihi bani isra'ila bayan su ai muti'u na khadi'u suna da'a suna kankantar da kai gare mu to ya za a ce mu dawo mu bi guda cikin bayin mu bayyawa gare mu ba za mu bi su ba fakar da buhuma فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما sai sun ka kareta annabi Musa da Harun fakanu min al-muhlakin su ma sun ka dan cikin wanda aka halaka domin duk wanda ya ga gaskiya ya gane ita ta ya kibi gaskiya karshen alewa kasa duk wanda ya gane gaskiya ita ta kuma ya kibi to gaskiya Allah halaka shi zai yi wayanda kuka gani kasashen duniya da kuka gani ya kyale su ba su gane ba kun yi laihi na laihin kuna ba ku te ka wayar da kansu ba inda kun te wayar da kansu sun ka saba ma Allah bayan sun gane da halaka su zai amma zaman ku ba ku wayar da kansu ba su sani ba shi yasa ya kyale su shi ya ce wa makon na mu'azzabi na ta na ba rasula mu ba mu kasance marawa mutane azaba ba sai mu aika musu manzo dada manzan Allah ko wanda manzan Allah ya aika kun san mu ba manzannin Allah muke ba kuma cikin mu ba manzan Allah amma akwai manzo wanda manzon manzon Allah saboda hadisan da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ballegu a ni walau aya ku yi suwa mini sako ko aya guda ɗayan ku ya sani ni manzon Allah na aika ya taiwa hada masu ita to kun ga mu manzon Allah ya aike mu shi ko Allah ya aike shi to idan abin na ba mu yi abin da ya kamata ba kun kamar ba mu karɓa kiran manzo da kyau ba saboda haka kowannen ku yayi gwargwadon yadda yake iyawa illa kowa ya tsaya ga abin da ya sani ka kowa ya wuce abin da ya sani kowa ya tsaya inda ya sani amma kowa shi nasiha ga dan uwa ne wanda ya ga bai gane ba to shi mai nasiha gwargwadon iyawa domin ya hita daga laihi daga Allah in mutum ya ga ana saba ma Allah yace babu ruwa ne to Allah babu ruwa ne da shi na yi ta maimaita muku wani hadisi da na karanta lokacin da Allah ya aika a ce a halaka wata alƙarya sai mala'iku sun ka ce ya Allah cikin garin nan kasan kana da bawawa ne yana da yawan ibada tun da sauran dare da jijji in ya hito ya hito masallaci ne wajen gari ya yi masallaci in ya shirya na ya kama sallah da yunwa da komi bai hitowa masallacin sai bayan isha'i da yinwa da komi bai hitowa sai bayan ya yayin isha'i sannan ya hito sannan mabannata sun gama banna sannan ya dawo gida ne ya kwana kun ga mai ibada na ga ganin ku amma laihi ne bai kiran mutanen garin nan cewa su ba sabon Allah bai kiran su sai ma Allah da ya dauki wani nasi na Hausawa wa iyaka iya da kanka ba haka na Hausa aka cewa ba to da Allah ya aiki mala'ikun sun ka ce akwai wanga ba sai Allah ya ce fabda ubihi ku hara da shi in kun ka tai ku hara kashe mai shi takwa kwa wa innahu lam yata lam yatama arwajuhu fi yaqaddu radda yake huska tai bata gince saboda an saba min bare ne bai baci ba bai yi tsaye cikin mutane ya faɗa musu magana wadda ta nuna ne ya baci ga saɓon da aka yi bai taɓa damuwa ba Allah ya ce to ni ohani ne ku hara kashe mai shi ya azubo shi ne yana kasa mala'iku sun ga shaƙi waya ne sai lahira yana can to saboda haka yan mutum ya ce babu ruwa ne to babu ruwa Allah da shi kun gani da Allah ya ce innal insana lafi khusrin sai ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati illal ladina amanu wa وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر kun gani da Allah ya ce duk mutane suna cikin hasara sai ya ce banda masu imani illal ladina amanu wa amilu salihati sai dai wanda sun ka gyara imanin su nakan su takwan sun ka gyara halin su sun ka aiki na kwarai sun tsaya ne ya ce a wata wasa bil haqi sun ka kiri mutane ga gaskiya sun kai musu wasiya da gaskiya saboda haka ka zama muminin kwarai sai ka sanar da mutane abin nan da ka sani sai ka haɗa masu shi amma in dai ka zanna ka aji ilimi kai dai to ba ka zama muminin kwarai in azaba Allah ta zo ba ka cire mata don mugu malami kake ba malamin kwarai kake mugu kake saboda ka dole sai an mai da al'amari ga Allah an dan rika yi ana diddiba abin da ya kamata ana gyaggyarawa to ka da ma mutanen fir'auna sun kare Musa da Haruna fakanu mina muhlaki na sai sun dan cikin wayanda an ka halaka suna karyata gaskiya Allah ya ce to a halaka su wala kada atayna Musa kitab wala qad atayna Musa alkitab la'allahum yahtadu wala kad atallahum domin mutane ne bani Isra'ila ya hata, dona bihi su shirye da litahin min dalala su baro bata su dawo ga gaskiya wa utiya ha da halaki fir'auna an ba Musa litahin a taura bayan an halaka fir'auna wa da halaki fir'auna wa qaumuhu da mutanen fir'auna baya a halaka su jimlatan wahida an ka ba Musa lita a taura lokaci guda an ka rungumo tafa a taura an ka miƙo mai fil alwahi ga alluna kun ga sabanin qur'ani ba a kawowa da yawa don kan mutane su samu matsala sai a kawo muku aya guda bayan kun yi karatunta kun iya kun ci gaba da yanta jibi sai a kawo wata haka aka yi don mutanen alqur'ani manyan mutane na suna da daraja kwarai su ne yayyan al'umma da an kai su a cikin mutane don unhane al'umma to Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kyautace karshen mu yadda ka ba annabi Musa nasara akan mutane ne Allah mu ma ka ba mu nasara akan makiyan addinin ka Allah ka ba mu nasara akan makiyan addinin ka yadda ka ba Musa salama a cikin rayuwa ta Allah ka ba mu salama a cikin rayuwar mu Allah ka biya mana bukatun mu na alheri abubuwan da ka sa abubuwan tsoro na gare mu duka Allah ka kare mu kuma ka kare mu ka kare gidaje da garuruwa kuma ka kare jiha da arewa gaba ɗaya kuma ka kare ƙasa da daraja sunayenka to ya kare kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam summa ashara ta'ala ila kisata Isa sannan Allah ya ishara zuwa ga kisar annabi Isa alaihi salatu wassalam wa qala waja'alna ibna maryam waja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وجعلنا ابن مريم من سيء النبي عيسى دم مريم وأمه دشيد أواتي آية سزم آية سوما domin abin da ya faru tsakanin annabi isa da maryam alama ce ta aya mai girma daga allah don ba a bayan yin irin hakanan ba mace ta haihu babu miji ba a bayan yin irin hakanan kun ba ta izina ba babu namijin da ya taba saduwa da ita ko da gangan ko ba da gangan ba ko da aure ko ba da aure ba saboda haka ya ce masa ayatan ya ce aya ne lam ya kula ayatai ne bai ce isa aya uwa ta aya ba la'anna al'ayata bihi ma wahidatun don aya guda ce a cikin annabi Isa da uwatai wa abin nan waladatu min gairi fala ayar da ake nihi na haihuwa annabi Isa ba tare da miji ba fasharaka bi hadal amr al saboda haka da shi da uwatai sun yi tarayya ga wannan al'amari mai ban mamaki al-khariqu wanda ya saba ma al'ada al'umma wa zalika nafsar mu'ujiza nafsal mu'jiza abinda yasa domin ita mu'jiza kanta zahara fiye mata bayyana ne ga maryam da uwa da ɗanta annabi isa wa alaye dai ma kuma wannan aya ta bayyana ga hannuwansu su biyu la'annar walada ta fiye don haihuwa abin da na ga e, ita ce aya a cikin wannan la'annar walada ta fiye wa fiha don haihuwar da an ka samu ga annabi isa aya ce ga uwa ta aya ce da kalabil ayati lati zahara alaye dai sabanin ayoyin da sun ka bayyana ga hannun annabi isa hannuwa biyu na annabi isa irin warkarwa da tayowa ga matattu da yake yi wa awai na hamamun taro annabi isa da uwa ta ila watan zuwa ga wani wuri mai tudu saboda abin nan wuri mai tudu kun ga kowa an yi ruwa haka sai su gangari ba su abin nan ba su kwantawa cikin gida shi a wuri mai tudu yana da muhimmanci ko hili za ka saye ka bi da yadda adda tudu ya hi bisa ga sayan yadda adda rahi da yadda adda rahi kamin ya koma mai tudu kaga sai ka wahala to Allah subhanahu wata'ala sai ya taimaka musu ya ba su wuri mai tudu wannan kun shi ya samu gabatan mu duk inda za su aza gari in ka ba ka iske gari cikin rahi inda ci kowa ka ruwan ƙasa ka kai duk inda kake jin ruwan ƙasa sun kai ba magabata sun ka aza ba wayanda ba su da hangen nesa na mutanen zamani na amma magabata ba su gida irin nan wuri ku binciki tarihin kasashen gana mu gine-ginen su shehu dan hodewa da abdullahi da su da abin na sauran malamai su abdussalam di ba ka jiya da su abdussalam da su abin nan buhari eh, abin nan mai jega dukansu za ku ga inda duk kun ga sun yi gina di ba ka gani ko an yi ruwa duwa da sun ka hau ba za su shigo garin ba ku dibe su da kyau bisa ga hikima suke yin ayyukansu to Allah ya saka magabatanmu da alheri kuma yadda muka zanna cikin gidajen da suka assasa Allah shi hada mu gidaje guda da su aljanna Allah shi hada mu gidajen aljanna tare da su yace wa awaina ma ila rabotin mun taro su zuwa ga wani wuri mai tudu makanin murtafin wuri mai tudu wa huwa misra ita ce misra wani bai dawo haka bai dawo ya ruwaito tafsirin bai dawo wakila wasu malamai suka ce ba misra bane baitul maqdis na man ka zaunar da annabi Isa da uwatai wasu ka ce a a dimashka ne awo filistin ko kuma filistin ne kun san waɗanga wurare duka akwai ruwa akwai itace kuma akwai tudu akwai rahi duk waɗanga ƙasashen da kuka ji don akwai waɗanga abubuwa a ciki saboda haka shi yasa malamai suka yi ta maganganu a kansu wa zalika anna malaka malika zalika zaman domin abin da yasa lalle malika zalika zaman sarkin wannan zamani ar-rumi a rum katalahu ya ne ya kashe annabi isa bi isharatu min al-yahudi tare da isharar yahudawa yahudawa sun ka nuna mai yaron ga in ka kyale shi akwai alama mu'jiza gare nan gaba yaron ga yana da alamar mu'jiza nan gaba saboda ka in ka kyale shi nan gaba to zai baka wahala to sai sun ka nuna mai sun ka nuna masaiki annabi isa kusan idan yaro ya tashi mai basira ko yanzu sai ka ga abin da sarakuna da 'yan siyasa suna ta hasada ta yi in sun kaga ya taso da basira don gudun nan gaba kai ya dani ya anshe musu mulki ba tare da sun so a anshe musu ba to da sun ka nuna ma yahudawa annabi isa fa haraba bihi ummu sai uwa ta ta gudu da shi ta dauke shi da nan inda suke ila tilka rabawa ta tai da shi zuwa wannan wurin mai tudu wa maka sabbiha ta danna wurin sintai ashirata sana shekara goma sha biyu hatta halaka zalikal maliku har wannan sarki ya mutu bayan sarki ya mutu sannan ta dawo gida kun ta yi gudun hijira da ɗanta za ta ƙararin muka ba su wuri mai tudu wanda an ma'abuci tabbata ai musa wuya wuri wanda an daidaitacce ya sakiru ha sakin wado wanda suka zanna wurin suna samun natsuwa wa ma'inan da ruwa mai gudu ai ma in jari ruwa wanda an mai gudu zahirin bayyane ga yanan ga ruwa nan suna gudu gehen gari tarahul uyun idanu na gani nai idanu na ganin ruwan to dama kun san ga ka'ida magabata inda duk za su yi gari sai sun yi kusa da ruwa kamar da kun ga birnin kabin ga bisa ga hikima na an ka aza ta kusa ga gulbin doku da gangan na an ka ita inda kuna sai ku ta abin nan wani wuri ku yi amma su sai inda ruwa suka yi saboda sun san muhimmancin yin gida kusa ga ruwa duwa da matsala ta kasance iyaka duk a ce wurin babu ruwa sai a ta gulbi a debo kun ga rayuwa duk in akwai ruwa to tana da sauki amma rayuwa in babu ruwa to ba ta da sauki to saboda haka Allah ya kai annabi isa wannan wuri ya zaunar da shi kuma tun daga sannan magabata in za su assasa gari to ruwa suke dibi ta kwana to Allah ya tausaya mana kuma Allah ya haskaka kabarin magabata ya ayyuhar rusulu ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan إني بما تعملون عليم بعد ذكر قصص بعض الأنبياء bayan ya ambaci abin nan kisa wasu annabawa a rusul manzanni wa ba najjahum da kuma ya ambaci yadda yayi ya tsirar da su a ada'ihin daga makiyansu dowa da ya tsere da su ya gwada mana don abin da yasa aka gwada mana don mu ma da sun kai mu tsere daga sharrin makiyanmu Allah ka tsere da mu daga sharrin makiyanmu to yanzu jama'a hon ne da'in ya hada manzanni gaba ɗaya da annabawa cikin kira guda wa amarahum bi wazifata wahida ya umarce su da wazifa guda wato aiki guda ya umarce su da aiki guda wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni ku duka kowane daga cikin manzanni to na ɗaya ba dayyibati ku ci daga abubuwa na halal ai al wato abubuwan da an ka halitta sannan wa amalu salih ku yi aiki na kwarai min fardin wa nafalin na da nafila saboda mutumin da bai ci halal ba gaskiya ba zai iya aikin kwarai cikin nishadi ba wanda bai ya ci haram to zai ji aikin aiki na kwarai na da waya gare shi saboda haka ku yi kokari mu ci abubuwan da halal cin halal yana da muhimmanci ga rayuwa abinda aka ce mahalal abin da ya zo ma ta hanyar da Allah ya halitta ma shi aka ce mahalal babu ruwanka da asalin kuɗi ko kaka suke duwa da ya yi barna ya samu kuɗi in kuɗin nan sun shigo wurinka ta hanyar da Allah ya halitta ma to halal saboda haka ana kuma samun kuɗi ta hanyar halal kamar haka ta hanyar gado duk abin da mutum ya gada ga uba ne halal na gare shi na ake samun kuɗi ya zama halal to idan kuɗi sun zo wa mutum ko wani arziki ya zo mutum ta waɗanga hanyoyi to halal na gare shi to Allah ya ce ku ci halal ku yi ƙoƙari kowa zai ci ya yi ƙoƙari ya bincike abin da a halal ya ci halal to idan kun ci abubuwan da a halal to za ku iya aiki na ƙwarai Allah ya ce in ni bi ma na alim ni abin na masani nake da abin da kuke yi fa ujazi ku alaihi don haka dan saka muku da aikin nan naku mai kyawu wa huwa hikayatu li rasulillah kun ga wannan eh, hikaya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala wajhil ijmali wato dunkule da abinda an kai magana da shi kullu rasulin ga kowane manzo fi asarihi magana ta akai da manzon mu yanzu a nan cikin qur'ani amma an yi magana da shi na da irin maganar da an ka taba yi da duk manzon da ya wuce kowane manzo sai da Allah ya ce mai ka ce halaka aiki na kware ni mai gani na ga abin da masani nake da abin da kake yi kowane manzo Allah ya ce mai haka nan kuma da ya kawo ga manzon shi ma ya faɗa mai haka nan domin waɗanda a jagora in an ka tsawace su to sun ka tsaya bisa ga gaskiya to sai ka ga mabiya na ɗan kwatantawa amma in manya sun ka barkace to mabiya sun yi su barkacewa shi yasa Allah ka farawa da manya wato manzanni ne waɗanda an manya cikin al'umma ta wa bi isharatun cikin wannan akwai ishara ila anna ibahata ibahatu da'am shar'un qadiman cewa cin abinci halaccin cin abinci tsohuwar shari'a ce saboda haka babu wanda zai ce ba zan ci abinci ba Allah ya ce kulu min ba ce saboda haka ba wanda zai ce ba zan ci abinci ba sai dai cin wasu ya bambanta da na wasu amma babu manzon da bai ci abinci kowa yana ci abinci shar'un kadimin shari'a ce da daddiya jara alaihi jami'ur rusul duk manzannin Allah sun shude suna cin abinci babu manzon da bai ci abinci ba wa asalu wato asalin maganar kunna li kulli rasulin kul min at-tayyibati wa amal salihan Allah yana cewa kowane manzo daga cikin manzanai Allah mun yi magana da shi mun kace mai kace abinci wanda Allah halal kai aiki na kwarai wa bi min ad-dalalati ala budlani ma alayhi rahban cikin wannan akwai ishara wadda ka bata abinda ruhbanawa suke bisa gare shi wa ba'dul mutasawwifa ta hadhihi al-umma da sashen sufayen wannan al'umma min rab da tayyibati abin nan mala ya kafa na kore abubuwa waɗanda adda daɗi wai ba zai sha ruwan sanyi ba don daɗi gare su wai ba zai ci nama ba don wato nama ni imana ba zai sha miya mai matsi ba to bai da shugaban maza ba in ba shi dan na ba bai da shugaban maza ba abin da za ka cewa ba zan ci nama ba sai radda na samu ni ji ina sha'awa ta ni ba zan ci nama ba sai radda na samai kuma ni ji ina sha'awa ta abin da ya kamata ka ce kenan radda kana sha'awa baka samu ba baka ci radda baka sha'awa ka samu baka ci radda ko kana sha'awa ka samu sai ka ci haka duk manzannin Allah sun karayu da bayan Allah sallallahu alaihi haka nan kuma sauran abubuwan rayuwa da mai cewa bai sa taguwa mai kyau wato sai dai ya sa wanda ya anka gane da ita sai a walakanta shi da ita to shi ma ba daidai na ba kowa ya ci abinci mai kyau ya sa sutura mai kyau kowa ya ci abinci mai kyau ya sa sutura mai kyau idan abin hawa mai kyau ya taho to babu lahi a haushi abin hawa mai kyau in ya taho babu lahi a haushi illa dai abin nan kowanne daga cikin waɗanga mutum ya kauce maɓanna ya ƙetar iyaka kamar wadda abin nan matasa ka yi sai ka ce motoci suka wa bauta duk sabon motar da ya ji ta haito ko kwana ba zai ba sai da ya kawo irin ta gida ne to wannan shi abai da kyau amma dai in ba irin wannan ba to babu laihi duk da waɗannan abubuwa na ni'ima babu laihi da su inda ba wuce iyaka ba kuma abin na wa anna hadhihi ummatukum wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum وأنا ربكم فاتقون to kun san qur'ani ya jero mana annabawa tun yana magana su guda guda tun daga annabi nuhu tun yana magana su guda guda har ya takaita mana magana ya ce ya ayyuhar rusul ya ambace su duka kowa da kowa dunkule to ya ce wa alamu ku sani anna hadhihi ummatukum lalle wannan ita ce al'umma ai millatul islam al'umma gada kun ka kaje ana annabawa na da sauran jama'a su al'umman musulunci to ku sune al'ummaku ay millatukum ku wa dinukum ku wato millatukum wa dinukum addininku ayyuhal mukhadabun ya ku abokan magana ku masu karatu yanzu masu sauraren karatu wannan al'umma da kun kaji na annaba al'umma ku kenan kun ji sun kan suri guda kun ji suri guda kowa ce ya kai Allah kowa Allah ya ce a bautawa babu mai shirka da Allah cikin su to su ne al'umma ku guda ya yajibu an takunu alaiha ku zama bisa ga addinin nan da suke bisa gare shi ku yi kokari ku zama bisa ga addinin da suke bisa gare shi millatan wahida addini guda halan ma millatan wahida wa bi qira'atin bi biya abin nuni wato biya abin na ummata na ummatu ko wahida wa ana wa "Bi rabbukum fi biya nuni wa bi ukhra bi kasri la hamza wa fi abinna ummatukum wato fi abinna na eh, fi ummatukum wa tashdidun nuni an na hadhihi wato ko inna na wa ana rabbukum ni ne Allah a fa ku ne ku ji tsoruna Allah ya ce al'ummar ga su ne al'ummar ku guda ku kaɗe ta Allah guda kuma ku haɗa kan kuri guda ya ce ni ne Allah Ubangijinku ni kadai, ni ne abin bautakku ni kadai, wa ana rabbuku ni ne Allah Ubangijinku ku, ne ku ji tsorona ai ba hazaru ne an tufari kuwa ku ji tsorona kakku rabe da wannan al'umma kun gani Allah na kiran mu mu haɗa kan muri guda mu bi addini guda amma mutanen malam ba su bi ba wata wa amrahum fataqatta'u amrahum بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ku yi kokari yan uwa musulmi musulmi wajibi na su haɗa kansu wuri guda musulmi wajibi ne su haɗa kansu wuri guda an ce abin na na musulmi eh, lokacin da matsala ta shiga tsakaninsu da waɗanda ba musulmi ba duk wani mai da'awar musulunci to wajibi ne su haɗe kan sauri guda duk wani mai da'awar musulunci bayan sun gama da na waje to sannan su dawo cikinsu masu aiki da kware da wanda ba ta da aƙida ta kware jayayyar su ta zama tsakaninsu kun gani nan muka karanta da ku har da hisabi ranar lahira in za a yi ba awa musulmi hisabi kusa ga kahirai in za a hisabi da musulmi da kahirai aka wa hisabi in kahiri na bin musulmi haƙi a an san mai in musulmi na bin kahiri haƙi a an san mai sai kahirai a yi wuta da su musulmi sai a hau hanyar aljanna da su in an ka hau siraɗi kahirai sai su haɗa wuta in an ka ƙetare siraɗi da musulmi sai a yi fakin bakin ƙofar aljanna to nan za a wa musulmi shari'a da junansu bayan kahirai sun wuce don kahirai ka su gani saboda haka musulmi sirantawa suka yi don mai da'awar musulunci sirantawa akai ba daidai na ba abin nan musulmi su zamo wawace babu abin nan wata alama da ke haɗa kan sauri guda arna suna ɗauka ko abin walakantawa don sun ganku daban-daban duk wanda ya ɗauki mataki na raba kan mutane don ya cimma bukata dai sai allah ya mai shari'a sai allah ya mai shari'a wajibi na duk abin za ka samu ka aje shi gehe ka dibi al'ummar musulunci ka dawo cikin al'ummar kana musulmi wajibi na ka dawo cikin al'ummar kana musulmi ba cewa an ka yi tun da kai kana da aƙida iri kaza wancan na da aƙida iri kaza ba ku rikici ba ku bari in kun ka kore waɗanda ba ku ba ku dawo cikin ku kuri ku dawo dai abin nan tsakanin ku kan ku game amma in kun ka gama da waɗancan ku dawo tsakanin ku kai tsakanin ku da dan uwan ku akwai sauki gare wannan mai sauki na amma wanda ba ku ba kai ka san wani ba na kware na ba shi bai sani ba tun da dai kana mai da gaban ka gabas ka ce Allahu akbar shi ya ga abin bugu in ta taso to Allah ka tausaya mana saboda girmanka Allah ka gwada mana da idon mutum kamin mu mutu Allah ka hada kan musulmin Najeriya Allah ka hada kan musulmin Najeriya na kudu da na arewa na gabar da na yamma Allah ka hada kan su mu gani da idon mutum kamin mu mutu kuma waɗanda ka ƙoƙari don cimma wata bukata ta su wace kan musulmi Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin kuma Allah ka hana musu nasara yace wa alamu anna hadhi ko ummatan wahida ku sani lalle wannan ita ce al'umma ku kuma al'umma guda wa ana rabbukum abudu ni ne a fattako ni ne Allah ubangijin ku ku ji tsoro na fa ku ji tsoro an tufa da kuwa kakku ba wannan kalma wata qatta'u kakko yayyanke al'amarin ku wata kubira kan muku talafa ku zama kashe kashe masu saɓani da juna Wata fata qatta'u wa amrahum mabiyan ku basu bi umarnin da aka basu ba sai suka wawace al'amarin su aidinahum suka wawace addininsu. su kowannen su waje aluhu adiyana sun kame sai addinai muku talafa daban-daban suka dawo addinai daban-daban suka wace da mai bautawa kabari da mai bautawa takaddu da ga yanan dai sun ka dawo daban daban abubuwan bauta kowa ya kaguna shi wata kaddawo bai amrahun bai nan suka yanke alamarinsu tsakaninsu tsakanin zubura kashi kashi halin min fa'ili abin nan ta kaddawo zubura ai abin nan a hazaban wato kashe kashe sun kai kashe kashe mukhtalifi daban-daban wato al'umma hezbo-hezbo wato kungiyoyi daban-daban ya an ce kungiyoyi a nan wato abin na kashe kashe kamar ɗari koki don abin na ɗariƙoƙi suke raba kan mutane saboda suka cewa abinda sun ka taho da shi wani sabo na Allah ya ba su ba wangana da gano musulmi ba sai ce wani sabo na Allah ya ba su su ɗai ya cirto su addini da shi kun ga ya zama wani sabon abu wanda bai cikin wannan to ba daidai na ba wannan magana a watsar da ita a jefar da abin nan da a sabo a dawo ga addini na kwarai kala yahudi wa nasara kamar yahuda da nasara wasu sun ka zama yahudawa wasu sun ka zama nasara wa gairin da waninsu fata masaka kullu qaumin bi kitabin ko waɗannan mutane sun ka rike nasu littafi fa amanu bihi kamar yahuda sun ka rike at nasara sun ka rike injila fa amanu bi sun kai imani da shi wa kabaru bi ma sawa min mina kutubi sun ka kafircewa abinda ba shi ba na manzanni kun ga sabanin musulmi su musulmi sun yarda da duk littafin da Allah ya saukar da shi sun yarda da shi abin na fa gubur wato jam'u zaburi ayi kitabin wato abin na littafi zubura littafi wato daban-daban wakila jam'u abin abin zubra bi ma'ana kita'a ai da'ifatu min nasi wato wani yanki na mutane fasaru dawa'ifa sun kadama kashe-kashe na al'umma musulma asbah almuslimuna liyawma dawa'ifa kamar da musulmi sun kawaye gari yau kashi-kashi ga sunan ka ga waɗanga bayan wani na waɗanga bayan wani na ‘yan kadan na ka kira ga qur'ani da sunna ‘yan kadan na ka kira ga qur'ani da sunna mai yawa duk daga mai kira ga wani kabari sai mai kira ga wanda a cikin kabari sai mai kira ga wata fasta ga yanan dai duk abubuwa ga sunan sun bambanta ana ta bautawa abinda ba Allah ba ya Allah saboda girman ka ka dawo da musulmi ga addininsu na gaskiya kullu hezbin ko wada mai jama'a bi farihu farihuna suna farin ciki da abinda a wurin su ai bi ma inda wa min addini abinda a wurin su na addini wala aqida farihuna da shi suke farin ciki masrurun laita a anawa alhaqi don suna kudurta abin nan da suka yi bisa gaskiya yake ba shi ko a gaskiya wa abin na wa dini babu abin da a addinin musulunci illa ma ja bihi muhammadu sai abin da muhammadu ya zo da shi a sallallahu alaihi wasallam duk addinin da ba muhammadu ya zo da shi ba to ba addini ba wa mal millati illa millatu illa millatu babu wani addini sai addinin muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka su wa'annan mutane masu kashe kashe nan da sun kabar addinin da annabi ya zo da shi alqur'ani da sunna فذرهم فذرهم في غمرتهم حتى حين فذرهم ربي da su utrukul maka abin munharifina rabe da wayannan da sun ka karkace amillatu rusulin addinin manzannin su rabe da su wato kyale su bi gamratin cikin halaka su wato hata yin har zuwa wani lokaci ilahi na mautin zuwa lokacin mutuwarsu fa sai rauna akibata amrin za su ga karshe al'amarin su saboda haka ku yi kokari ku dawo ga alqur'ani da sunna annabi ya ce satabtar ko ummati ala salasin wa sab'ina firqa al'umma ta za su kasu kashi 70 da da uku kullu hafin nari illa wahida dukkan su yan wuta na banda guda qalu ma hiya ya rasulullah suka ce wane kashi guda na don mu san mu riƙe qala ma ana alaihi yawma asabi yace abinda nake rusa gare yau da ni da sahabbaina kun ga qur'ani da sunna kenan duk wanda bai tsaya bisa qur'ani da sunna ba dan wuta na komi ya kabauta ko dan wuta na annabi ya faɗi muna magana ne da shaidan mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai rike Qur'ani da sunna ba duk abin da ya rika dan wuta na Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora nan za mu kwana insha Allah tullahi wa barakatuh Allah gafarta malan idan mace tar rabu da mijinta idan mace tar rabu da mijinta tana da ciki wata biyu sai ta ta auri wani bayan ta auri wani da wata biyu sai ta haihu shi idan ta yi tsalki shi wanga mijin gana biyu tana sake auren shi ko shi kenan to kun san ga dullu ta tafan malik malikiya duk wanda ya aure mace cikin idda kuma ya take ta cikin idda kun san ba ta dawowa bai bai koma aurenta don babu aure haka ne yake rubuta cikin littafin malikiya to na gaya muku cewa ba wani bakon abu na muka kawo muku ba in ya zama dole da da barin mutane su yi zina su dawo saboda alaƙa da ta soyayya da ta auku tsakanin su gara abinci ko hukunci da mazhaban malikiya da ta imamu shafi'i da ta abu hanifa da ta amur bin hanbali dan hode ya ce kulluhun ala haqqin dukkan su bisa ga gaskiya suke saboda haka an yi ma ali bin abi dalib tambaya game da matsala irin wagga yace ana yana koma aurenta wata yarinya ce aka aura cikin idda kuma daga baya sai ciki ya bayyana gare ta sai an ka ta koma gida to da ta haihu sai tsohon wanda ya aure ta sai ya dawo sai umar ɗan kaɗa ya ce ba zai aure ta ba sai ali bin abi ɗalibi ya jiya sai ya iske shi ya yi mai fatawa ana auren ta ya mai bayani umar ya yadda kuma ya bari an kai auren to ni ma ina yi muku fatawa da fatawa Ali bin Abi Talib ku samu abin na at-tashri'u fi tarikh al-islami kuna samun bayani he da wanga da ni muku kuna samu ne a ciki he da wanga da ni muku kuna samu ne a babin da na ciro wannan magana kuna samu ne a ciki saboda haka in akwai lalura ta tilasa haka nan ya halitta duk mazabobin nan bisa gaskiya su bi Allah gafarta malam menene hukuncin kitson roba ga mace kitson roba idan yarinya ce ya karama ya halitta don kusan ba kitson roba yan ya daure kwarai bai wanka ruwa ba su shiga teto in yarinya ce ya karama ya halitta idan ba ya ta ba da mun ka karanta da ku da dadewa cikin buhari a nan wuri in ba kuma ce ba to in yarinya ce ya karama ya halitta in wadda ta isa wanka ta to bai halitta ba amma na ragga nazari shi ya halitta nazari ya halitta don shi bai hana jikewa ko shi jikewa haika yi ko zaren jikewa haika yi wannan bai da matsala amma dai na roba shi na sun ka ci ya karama ta halitta amma babba wadda ta isa wanka to bai halitta Allah ta malan idan mutum ya saki matar shi saki daya bai mai da ita ba har ta gama idda aka sake yin aure shin algawata malam wancan sakin nan shi nan ko babu shi eh sakin nan yana nan da ya guda tun da dai bata aure kowa ba inda matsala take in kan rabu da ita ta yi idda ta ƙare sai ta aure wani daga baya ta hito to nan na malamai sun ka ce wa sahihu magana ingantacciya na sani ya kadimul awwala aure na biyu ya rusa sauran yaggon aure na farin yanzu ya an ka sake auro ta da ya giya uku za ta tahowa don wancan aure da ta yi na biyu da na ya rusa ya gwanda eh, tattai da su na yanzu in ka auro da uku za ka auro wato inda ya zama ta aure wani ke nan nan na aka magana magana ingantacciya aure na biyu ya rusa na farko to amma inda bata aure kowa ba to babu wata matsala ya giyan nan da kabban mata ita ta za ka koma jawo ta kamar shi ta da ita ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nasharu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mana ya allah mun karanta a cikin hadisi kana ansa addu'a lokacin da ake yin ruwan sama ya allah ya allah ka tausaya mana ya allah ya allah bi ismika al-azam wa riwanika al-akbar allah ka tausaya mana ya allah ka tausaya mana ya allah ka tausaya mana Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin jihar ga tamu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro cikin jihar ga duk wanda ka san manowa ta ya hirgita mu cikin jihar ga ya Allah kai mana magani ne ya Allah ka tona mai asiri ya Allah ka tona mai asiri ya Allah kai mana magani ne ya Allah kai mana magani ne ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan jiha ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba masu amfani ya Allah ka ƙara mana haɗin kai cikin wannan jiha ya Allah ka shirya malamai da almajiran wannan jiha ya Allah ka shirya masu kuɗi da talakawan wannan jiha ya Allah ka shirya sarakuna da hakimai da daga wannan jiha ya Allah sauran jama'a wannan jiha Allah ka shirya su Allah ka shirya matasanmu ya Allah ka shirya matasanmu ya Allah ka shirya matasanmu ya Allah tausaya mana ya Allah taimaka mana matasanmu Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye saboda girman ka Allah matasa ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye ka raba su da bakar bida saboda rahamarka duk wani aiki wanda baya da kyau Allah ka raba matasa da shi duk wata magana wadda ba ta da kyau Allah ka raba matasa da ita saboda girman ka Allah tausaya mana saboda ka Allah ka kyautace aqidan matasan mu Allah ka kyautace niyoyin matasan mu Allah ka kyautace ayyukan su kuma Allah rokonka muke kawara maka Allah ka tausaya mana matasan mu duk wanda ka san matashi daga cikin matasan mu suna so su yi aure Allah ka ba abin aure ya Allah matasanmu ka ba su abin aure ka raba su da ɗabi'a mara kyawu Allah ka ba su abin aure Allah ka ba da matar da za a aura Allah ka bada abin gina Allah ka bada hilin da za a gina wanda baka kaddara mai hili ba Allah ba shi wurin haya na kwarai wanda ya dace da shiya kuma ka ba abin auren kuma ka zaunar da su lahiya kuma ka sa aure ya zama sanadiyar shari'a ka sa aure ya zama sanadiyar kyautatuwar halaye yi ka sa aure ya zama sanadiyya kyautatuwa addini saboda girman ka Allah matasan mu da kajjar raba da sata Allah ka raba su da ita Allah ka raba su da ita Allah ka ba su sana'a ta kwakware ta kurasa wanda ka ba su riba cikakka wanda ka isa su lalurorin su wanda ka raba su da miyagun ɗabi'u da tabin kayan mutane saboda girman ka Allah matasan mu da kajjar raba da shaye-shaye raba su da shi ka wa rahamaka Allah ka raba matasan mu da shaye-shaye ka wa rahamaka Allah ka hore mu sana'a sana'o'i na halaliya Allah ka hore musu ayyuka na halaliya saboda girman ka Allah ka tausaya wa matasan mu dukkan miyagun dabi'u da halaye ka raba su da shi ka ba su ayyuka na halaliya ka ba su sana'a ta halaliya ka aza mana su ga hanya kamar daidaiciya ka kare mana su daga sharrin mutum da aljani ka kare mana su daga sharrin sauran halittunka ya Allah shirya dattijawa amin ya Allah shirya tsohahi ya Allah shirya maza ka shirya mata marayinmu Allah ka rika mana su Allah ka sa ma marayinmu albarka Allah ka sa ma marayinmu albarka uwayensu mata Allah ka rika su Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa da su da ɗiyansu baki ɗaya Allah ka kare su ka kare gidajensu Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka kare wannan jiha tamu daga gabacinta har zuwa yammacinta kudancinta Allah ka kare wannan jiha tamu daga kudancinta har zuwa arewacinta Allah ka ɗaukaka darajar wannan jiha tamu Allah ka ɗaukaka matsayin wannan jiha tamu saboda girman Allah ka ɗaukaka martaba wannan jiha tamu kuma ka ƙara mata tsaro da aminci da kwanciyar hankali saboda girman ka Allah ka ƙara mu wannan jiha arziki ka ƙara mata ilimi ka ƙara mata ci gaba mai amfani ya Allah ka ba mu fetur ya Allah ka ba mu fetur ya Allah ka ba mu fetur in akwai abin da ya fetur Allah gama muna da shi ya Allah ka ba mu fetur in akwai abin da ya fetur Allah gama muna da shi saboda girman ka Allah ka tausaya mana